ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يسليه لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم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 muna karewa Allah subhanahu ta'ala godiya mai kowa mai komai wanda cikin rahmat ne da ikon sa ya sake ba mu wannan dama na haduwa don ci gaba da karatu a cikin wannan littafin na babban malami Abu Abdullah Muhammad bin Isma'il al-Bukhari alaihi rahmatullahi wanda ya saba suna al-adab al-mufrad a yau daren 23 kenan nake ganin watan Sha'ban shekara biyar, wanda ya daidai da uku ga watan uku shekara hudu, wanda wannan shi ne darasi na da sha takwas, idan ba a manta ba a wancan karatun da muka yi na wancan makon mun tsaya a babi na hudu da sha shida. wanda wannan shine babin da zamu tashi babu tashmitil atis amma sai nake ganin zamu iya komawa baya kaɗan mu faro daga babi na 414 wato babul qisas babi da ke bayani akan atishawan gaba ɗaya sai mu ɗauko shi daga farkon karatu da fatan hadisan gabaki daya ɗaya za su shige cikin wannan karatun sai ya zamanto a ta fuskar karantar da lafzubba da suke da alaƙa da atishawa a wannan karatun da aka imam bukhari a wannan hadisin na 919 yake cewa haddathana adam قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا سعيد المقبري قال عن أبيه قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال abu hurairah radiyallahu anhu ke cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna allaha yuhibbul usat lalle Allah madaukin sarki yana son atishawa wa yakrahu tasauba amma baya son hamma fa idza atasa fa hamida allaha idan mai atishawa yayi atishawa ya gode wa Allah annabi ce fa haqqun ala kulli muslimin sami'ahu an yushammitahu ya zama haƙƙi wajibi akan dukkanin wani musulmi sami'ahu wanda ya ji shi yana godewa Allah an yushammitahu da ya masa tashmiti tashmiti ne ya masa addu'a da Allah shi masa albarka Allah shi masa rahama wa amma tasauba annabi sallallahu alaihi wasallam amma hamma fa inna ma huwa min ash shi daga shaytan yake fal yaruddahu mastata'a idan mutum zai yi hamma to yi kokarin tunkuɗe shi gwargwadon iyawarsa fa idza qala ha idan ce ha yi hamma ya bude bakinsa dhahika minhu shaytan shaytani sai ya masa dariya kamar yadda karatu ya gabata saboda yanayin canzawan fuskarsa a lokacin da zai yi hamma wannan yakan sa ɗan yi ma mutum dariya wannan wannan yana daga cikin ladubban atishawa qala babu ma yaqulu idha asafa akwai hadisin da Imam al-Bukhari bai kawo ba hadisin Abu Dawud wanda Abu Hurairah radiyallahu anhu ke cewa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idha asasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya atishawa wada'a yadahu aw thawbahu ala fi Annabi sai ya sanya hannunsa ko ya sanya rigarsa akan bakinsa idan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya atishawa kenan sannan yaqbidu biha aw qala yanqusu biha sautahu annabi sallallahu alaihi yakan rage muryarsa a lokacin da zai yi atishawa nan wanda wannan na daga cikin ladubba masu kyau kada mutum a yayin atishawa ya saki baki ya saki iska cikin mutane saboda abin da yake fitarwa ai cuta ne sai yasa idan ya gama zai gode wa Allah yake alhamdulillah kaga baya daga cikin ladabi musulmi ya atishawa cikin jama'a ba tare da yayi kokarin rufe bakinsa ko da hankaci ko da riga ko da wani abu na hannunsa ba imam al-bukhari ce babu ma yaqulu idha atasa abinda mutum zai fada idan yayi atishawa qala haddathana musa qala an abi an abi awana qala an ata qala an sa'id bin jubair qala an ibn abbas <clears throat> ya ce abdullah dan abbas yace idha atasa ahdukum fa qala alhamdulillah idan ne daga cikin ku yayi atishawa sai yace alhamdulillah qala al malaku rabbul alamin mala'iki sai ya ce rabbil alamin ubangijin talikai fa idza qala rabbul alamin idan mai atishawa ko yayi atishawa sai ya ce alhamdulillahi rabbil alamin qala malaku sai mala'ikin ya ce yarhamukallahu Allah shi maka rahama amma isnadin hadisin nan yana da rauni saboda Afa bin Sa'id yana daga cikin wanda suka yi ikhtilafi abu awana kuma ya kafi hadisi da gare shi ne bayan istilatinsa su mara istinadin yana da rauni qala haddatana musa bin isma'il qala haddatana abdul bin abi salama qala haddathana abdullah bin dinar qala ana abi salih al-samman قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نادي يازو أبو هريرة ياتي النبي صلى الله عليه وسلم ياتي إذا عطس idan mutum ya yi atishawa falyakul to ya ce alhamdulillah godiya da yabo ta tabbata ga Allah fa'iza kwala idan ko ya faɗi haka falyakul lahu akuhu aw sahibu to dan uwansa ko abokin zamansa ya ce masa yarhamukallahu Allah shi maka rahamu fa'iza kwala lahu yarhamukallahu idan ko ɗan uwansa ya ce masa yarhamukallahu bal yaqul shi yace yahdika Allah wa yuslihu balaka yahdika Allah Allah ya shirya ta kai wa yuslihu balaka ya kuma kyautata al'amuranka ya kyautata halinka qala abu abdullah al bukhari yace asbatu ma yurwa fi hadal ba, mafi tabbatuwan hadisin da aka ruwaito a wannan babin fi hadal ba, bab hadha hadith shi da wannan hadisin alladhi yurwa an abi salih al-samman wanda aka karbo daga abu salih al-samman kaga ciki abinda annabi yayi umarni shine fal yaqul alhamdulillah mutum ya ce alhamdulillah annabi sai ya bashi umarni sallallahu alaihi wasallam kuma ya ba mu dan uwansa shi ma umarni sannan imam al-bukhari ya kawo wani babu yace babu tashmitil afis babu da ke bagara akan yiwa wanda ya atishawa addu'a قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا الفزاري قال أنا عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي قال حدثني أبي أنهم كانوا غزاة في البحر زمن معاوية عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي يشي ما حيفنسى زياد بن أنعم الإفريقي كنا wanda yana cikin tabi'ai duk da shi abdurrahman mun taɓa bayani akan malamai akwai wanda suke ɗan sukansa da cewa da ifi ne wasu malamai kuma suna ganin cewa a a ne musamman ɗin garinsa wanda wannan zai sa shi a waɗanda suke muktalafin fihi to ya karɓo hadisi ga mahaifinsa ya ce mahaifinsa ya ba shi labari annahum kanu guzatan cewa sun kasance sun je yaƙi sun suna mayaƙa fil bahari a cikin teku zamanin mu'awiyata a zamanin mu'awiyar bin abi wannan hadisin nan na yakin da suka je akan teku insha Allah za mu bar sharhi akan har sai mun zo hadisin ummi haram wanda ke can gaba za mu yi bayani akan wannan yakin yakin da aka yi akan teku saboda aka san mu manta da shi mu aje shi saboda muna son mu karanta wannan hadisan yaki ne wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya gani a cikin mafarki yace al'ummar ta za su yi wannan yaki yake nufi yakin da su muawiya suka yi a wannan zamani annabi sallallahu alaihi wasallam yana tare da ummu haram bintu milhan sai yayi mafarkin nan to ummu haram bintu milhan ita ma tana ciki amma kamar da nace mu ajiye labarin ta a gefe har sai mun zo an fita yaki akan teku sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ziyad bin an'um al-ifriqi yace fan dhamma markabuna ila markabi abi ayyub al-ansari markabin mu wato kwale mu sai ya haɗe da kwale-kwalen abu ayyub al-ansari sai suka haɗu falamma hadara gada'una arsalna ilayhi a lokacin kalaci sai muka aikawa Abu Ayyub al-Ansari muka ce ka zo ka ci abinci a gurin mu fa atana sai yazo gurin mu fa qala da'awtumuni wa ana sa'im kun gayyace ni in zo in ci abinci alhali ina mai yin azumi falam ya li buddun min an ujibakum ba ni da wata makawa dole na ansa gayyatar ku na ansa kiran ku li'anni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul saboda naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna lil muslimi ala akhihi sitta khisalin wajiba duk wani musulmi yana da wasu haƙoƙi guda shida akan ɗan uwansa musulmi wajibai ne dole ne ya soke waɗannan nauyoyikan in taraka minha shay'an idan ya bar wani abu cikin waɗannan abubuwan guda shida faqad taraka haqqan wajiban li akhihi alayhi to hakika ya bar wani haƙƙi wanda yake wajibi da dan uwansa akan sa bai sauke nauyi ba wa yace yusallimu alayhi idza laqiya haƙƙi na farko shine ya masa sallama idan ya hadu da shi na biyu wa yujibuhu idza da'ahu ya ansa gayyatarsa idan ya gayyace shi idan ya gayyace shi walima ko zuwa cin abinci to wajibi ne ya ansa masa wa yushammituhu idza atasa kuma ya masa addu'a a lokacin da ya atishawa addu'ar nan kuma ba kawai shi zai kirkiro addu'ar ba annabi ya karantar da abin da za a faɗa ma wanda ya atishawa wa ya'uduhu idza manda ya kuma ziyarce shi a lokacin da ya rashin lafiya wa yahduruhu idza mata sannan ya halarci jana'izarsa idan ya rasu wa yansahuhu idza tansahahu ya ba shi shawara ta gari a duk sanda ya nemi shawararsa qala yace wa kana ma'ana rajulun mazza ziyad bin anqul al-ifriqi sai ya ci gaba kaga ya gaba da makana abdullahi bin umar yarhamuka Allah in kunta hamidta Allah Ya su kuma ko wanda kuka ji dole kuma sai kullu yace wa kana ma'ana rajulun mazza tare da mu akwai mutum mai yawan raha yana da yawan bada dariya yaqulu li rajulin asaba amana shi mai bada dariyar nan sai ya rinka giya ma wani mutumin da yake girka mana abinci cikin tawagar su akwai wanda aka wake tashi shi ke abinci to shi wannan mutumin wanda shi ya iya raha ya cika wargi sai yake giya ma mai girki yake ce masa jazakallahu khairan wa birra Allah ya saka maka da alheri Allah ya saka maka da nagarta sai rinka masa wannan yana masa dariya ina ta jazakallahu khairan wa birra to kaga wanda yake in ya saba dariya idan ya yawaita abu za ka tsambu kaga kama ba da gaske yake ba saboda haka fa ghadiba alayhi kina aksara alayhi bawan Allah nan sai yi fushi a lokacin da mai ba da dariyar nan ya yawaita ce masa jazakallahu khairan wa birra sai yi fushi fa qala abi ayyub to shi mai ba da dariyar nan sai ya gaya wa abu ayyub al-ansari yace mata, "Rafi, fi rajulin ka bani labari me za ka faɗa game da wani mutumi a idan kuta lahu jazakallahu khairan wa birra idan kana ce masa jazakallahu khairan wa birra Allah ya saka maka da alheri ya saka maka da nagarta ghadiba wa shatamani sai ya fushi ya zage ni kaga ai abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta shine kace me jazakallahu khairan Allah ya saka maka da alheri so duk sanda ka kace jazakallahu khairan ka riga ka biya idan mutum ya kyautata maka sai ka ce mace jazakallahu khaira to ka ka saka maka kaima saboda khairan na kira ce Allah kada ya san iyakanta alheri ne na duniya da lahira duk ya shiga ciki shi yasa malamai suke cewa kuskure ne idan mutum ka zo zaka ce masa jazakallahu khairan ka ce masa jazakallahu alfa khairin misali Allah ya saka maka da alheri dubu dan me zaka iyakance shi zuwa dubu To da shi annabi sallallahu alaihi wasallam abin da yace shine kace jazakallahu khaira ka bashi a khaira Allah ya san da me zai saka masa saboda haka kaga shi wannan mutumin da yake cewa jazakallahu khairan wa birra ya shigar da wani abin da annabi bai karantar ba sallallahu alaihi wasallam saboda haka amma da mutumin yayi fushi sai je ka bai Abu Ayyub al-Ansari ka bani fatawa akan mutumin da in ka ce masa masa jazakallahu khairan wa birran sai yayi fushi zage ka فقال أبو أيوب أوي أبو أيوب الأنصاري سيتي إنا كنا نقول لا بامون كسن شيء منا تشيوا إن من لم يصلحه الخير أصلحه الشر duk wanda ya zama alheri baya gyara shi to sharri zai gyara shi idan kana bin mutum da zalama kana kyautata masa abu yana fushi to duk sanda ka kwance masa sai ga ya dawo hayacin sa shi ma sai Abu Ayyub al-Ansari ya ce masa faqr alaihi da haka jazakallahu khairan da kake cewa ka canza masa ka juya masa shi kada ka ce masa jazakallahu khairan ka juya wa qala lahu hina atahu shikenan mutumin nan wanda ke bada dariya sai ya giya ma mai masgirkin nan lokacin da ya zo masa sai ya ce masa jazakallahu sharran wa arra Allah ya saka maka da sharri ya saka maka da wahala fadhika shi mutumin nan da yake girgi ko a lokacin sai ya yi dariya wa qala yace ma tad'u haka. kai dai ba za ka bar wannan wargin naka ba wannan wasan da kake ba za ka bari ba hmm? fa qala ar-rajul sai mutumin nan da ke bada dariya yace jazallahu aba ayyub al-ansari khaira Allah ya saka wa Abu Ayyub al-Ansari da alheri wato ya bashi formula da ya amfani da shi yayi aiki wani idan kana masa wasa kana bin shi da zaluma sai kaga yana maka tagawa idan ka zo ka birkice masa shi ma sai ya soko sai a fahimci juna to irin manhajin da Abu Ayyub al-Ansari ya bashi kenan amma kaga isnadin bai tabbata ba shi yasa wasu malamai suke ganin wannan ba daidai bane a ce Abu Ayyub al-Ansari ya karantar da sahabi irin wannan abu ko kuma ya karantar da wannan bawa Allah irin wannan abu duk sahabbas so ba sa wata tabbata ba wani mutum ne dai wanda yake cikin tawagan musulmai ala ayyi tihadin mahallin shahid anan gurin shine yayi shammituhu idan atasa ya masa addu'a duk sanda yayi shawa. isnadin na da rauni amma za mu zo mu gani waɗannan abubuwan guda shida sun tabbata a hadisin Abu Hurairah wanda ke da inganci zamu zo makaranta su yace haddathana Ali ibn Abdullah qala haddathani Yahya ibn Sa'id qala haddathana Abdul Hamid bin Ja'far qala haddathani Abi qala an Hakim ibn Ablah قال عن ابن مسعود قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال yace Abu Mas'ud ibn Mas'ud yace Annabi sallallahu alaihi wasallam yace arba'un lil muslimi 'ala al muslimi akwai wasu abubuwa guda hudu waɗanda suke wajibai ga musulmi akan ɗan uwansa musulmi ya'uduhu idza marida yaje ya ziyarce shi ya gaishe da shi idan ya rashin lafiya wa yashhaduhu idan mata ya halarci jana'izarsa idan ya rasu ji yujibuhu idan da'ahu ya ansa girkiransa da gayyatarsa duk sanda ya gayyace shi zuwa cin abinci wa yushammituhu idza afasa ya kuma yi masa addu'a a sanda yayi atishawa قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا أبو الأحوص قال عن أشعث قال عن معاوية بن سويد قال عن البراء بن عازب قال ونقم رواية البراء بن عازب يتي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسبعين النبي صلى الله عليه وسلم يا أم الشيمس دوس أبو وغدا بكوي ونهانا أن سبعين kuma ya hane mu daga wasu abubuwa guda bakwai bakwai ya umurce mu da mu rinka yin su bakwai kuma ya ce kada mu yi su amarna bi iyadati mari ya umarce mu da mu je mu ziyarci mara lafiya ko a gida ne ko a asibiti a kai masa gaisuwa saboda hakan koyi amfani ga mara lafiya akwai kuma lada ga wanda ya kai ziyara da kuma izina ga wanda shi ya kai ziyara wattiba'il jana'iz kuma bin jana'izar musulmi a lokacin da ya rasu wa tashmidil atis annabi sallallahu alaihi wasallam ya umurce mu da mu yi addu'a ga wanda ya atishawa wa ibraril qasami Auwa ibraril muqtimi ko kuma kubutar da rantsuwan wanda ya rantsuwa mutum ne kaje gurin sa sai ya rantse wallahi zaka yi abu kuma ka san wancan abin da ya rantsuwa kai abu ne wanda zaka iya to annabi sallallahu alaihi wasallam ya umurce ka ka kubutar da rantsuwansa sai a za ka kubutar da rantsuwansa idan ya ce za ka yi abu to kai kokarin yi ta yadda ka fara ba dai haukansa ba idan ya ce wallahi sai ka ci abincin nan sai ka ce ka amma da ba dan ka rantse ba ba ci ba sai ka ci shine ibrarul muqsimi wanda ya rantsuwa a kubutar da rantsuwansa wa nafsiril mazlumi ba ka ce masa aikin da kai rantsuwa ko za ka yi kafara ba wanda yana daga cikin karantarwa annabi sallallahu alaihi wasallam ka kubutar da rantsuwansa kada ba sai ya yi kafara nan ba wa nafsiril mazlumi annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya umurce mu da mu taimaka ma wanda aka zalunce shi wa ifsha'is salam annabi sallallahu alaihi wasallam ya umurce mu da mu ya hada sallama cikin mu wa ijabati da'i da kuma an gayyatan wanda ya gayyace mu wannan abubuwan kenan guda bakwai wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarce mu yace wa nahana an sawati zahabi annabi sallallahu alaihi wasallam ya hane mu da barin kayin amfani da zoban zinari wa an aniyatul fidda da kuma yin amfani da tukwane ko akushi na azurfa wa anil mayafiri annabi sallallahu alaihi wasallam ya hane mu da barin kayin amfani da almayafir malamai suka ce almayafir su ne wasu irin shimfiɗan da mata suke amfani da shi ga mazajensu sai a shimfiɗa musu ko akan abun hawa ko inda za su zauna wanda ana amfani da hariri ne wajen yinsa to kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya haramta hariri ga mazan al'umman nan to shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya hane su kar ayi amfani da almayafir shimfiɗan da ake sawa kan dabbobi maza su zauna akai ba al'ada ce ta larabawa ba al'ada ce ta ajamawa wal qasiyya hakan nan alƙasiyya alƙasiyya ita ma wani irin riga ne wanda ake samowa daga garin da ake ce ma alƙassu an ce garin na garin misira ne shi ma wani irin riga ne wanda akwai hariri cakuɗe da shi annabi sallallahu alaihi wasallam yake kada ayi amfani da shi wal istabrak hakan nan al istabrak wani irin nau'i ne na dibaji wanda yake da kaushi yake da tauri shine ake cewa al istabrak mai laushin sa shine ake cewa masa asundusu to duk annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana yace waddi ba da kuma shi dibaji wanda nukuka ne irinsa wal hariri da kuma Hariri. wayannan ne abubuwa guda bakwai wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana wanda dukkan su suna komawa ne zuwa ga al'amura da ƴaƴan duniya annabi sallallahu alaihi wasallam bai so mutane su karkata zuwa ga duniyanci mutum ya zama to yana amfani da zoben azurfa zinari ko zobe ko kwano ko akushi na na azurfa ko na zinari ko ya yi amfani da cokali na zinari ko azurfa ko kofi na zinari ko azurfa annabi ya hana sallallahu alaihi wasallam yace wayannan abubuwan nasu ne a duniya naku ne a lahira saboda haka bai dacewa ga musulmi ya amfani da shi a duniya zi azurfa babu laifi ba sai ya amfani da su amma zinari bai dacewa ga musulmi namiji ya amfani da zobe na zinari ko ya amfani da sarka ko wani abin da ya kama da haka amma mata akwai mahalli da shari'a ta ba da dama mata za su iya amfani da zinari da azurfa da kuma hariri amma maza kam annabi sallallahu alaihi wasallam ya haramta musu yace wa an isma'il bin ja'far an al-ala ibn abdurrahman qala an abi qala an abi hurairah anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala yace abu hurairah yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace haqqul muslimi ala al-muslimi sittu kaga irin wancan hadisin kenan na ah, na wane ne ha ziyarar ziyar bin anhu al wanda ya ce abu musa al-ansari ya kawo wa'annan abubuwan guda shida to wannan riwayar abu hurairah ne wanda za mu ga akwai irin wa'annan abubuwan cikin wancan hadisin wa saboda haka wannan zai zama shahidi ne ga wancan Ya ce haqqul muslimi alal muslimi sittun haqqin muslimi akan ɗan uwansa musulmi guda shida ne qila ma hiya ya rasulullah sahabbai suka ce ya rasulullahi menene waɗannan haƙoƙin qala annabi sallallahu alaihi wasallam ce idza laqitahu fasallim alayhi idan ka hadu da shi ka masa sallama ka ce assalamu alaikum wannan shine gaisuwan addinin musulunci ba bakka dai ba ba gudun ba ba wani abu ba fasallim Alayhi. ka masa sallama haƙƙi ne wanda musulmi ke da shi akan dan uwansa musulmi wa idza da'aka fa ajib idan ya gayyace ka to ka ansa gayyatarsa wa idza tansahaka idan ya nemi shawararka fansah lahu ka masa nasiha tsakani da Allah ka bashi shawaran da ta dace wa idan atasa fahamidallaha idan ya atishawa ya gode wa Allah miki. to kai masa addu'a ba shiru zaka yi ba yarhamukallahu zaka ce masa idan kai shiru bayan ya ce alhamdulillah kai laifi zaka samu zalimi saboda haƙƙi ne baka soke ba ranan tashin kiyama ko ta ka bashi saboda haƙƙi ne inna Allah kuma la yazlimu mithqala dharra kaga Allah ba zalunta mutane da haka mutumin da ya atishawa shawaye, hamdala baka masa yarhamuka Allah ba zai karbi haƙƙin sa ranar tashin tsiya yace wa idza marida ta'uduhu idan ya rashin lafiya ka je ka gaishe shi wa idza mata fattabi'uhu idan ya rasu ka bi jana'izarsa wannan shine kusan abin da zaka iya masa wanda zai masa amfani ka masa sallah ka masa addu'a a kai shi makabarta abin da shi ka masa addu'a Allah ya ba shi ikon ansa cin jarabawan da za ya masa cikin kabari shi kenan sai Imam Bukhari ce babu man sami al-asasa sai ya qulu alhamdulillah babi na wanda ya ji al-asasa an yi atishawa kuma aka ce alhamdulillah قال حدثنا طلق بن غنام قال حدثنا شيبان قال عن أبي إسحاق قال عن خيثمة قال عن علي رضي الله عنه قال يتي علي رضي الله عنه ياتي man qala inda atasatin sami'aha duk wanda ya faɗi wannan zancen lokacin da ya ji an yi atishawa man qala duk wanda ya ce inda atasatin a yayin atishawa sami'aha wanda ya ji sai ya ce alhamdulillahi rabbil alamin ala kulli halin makana, wato godiya ta tabbata ga Allah rabbil na ubangijin talikai ala kulli halin akan dukkanin wani yanayi ma kana duk yadda yanayin nan ya kasance yace idan mutum ya faɗi haka lam yajid waj'a dirsi ba zai taɓa samun ciwon haƙori ba wala uzunin kawai da ba zai taɓa samun ciwon kunne ba abadan har abada amma isnadin wannan hadisin yana da rauni abu haka tabi'i mudallisi ne ya ɗanyi ikhtilafi kuma ya yi ana ana a cikin wannan isnadin shi yasa malamai suke cewa da'ifi ne mawqufi ne ba hadisan annabi bane sallallahu alaihi wasallam zance ne na sayyidina ali kuma isnadin bai tabbata zuwa gare shi ba da haka al-iltizamu bis sunnati aula mutum ya kaitu da abin da yazo a sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam shine yafi qala babu kayfa tashmitu man sami al-atasa babu wanda zai magana akan yaya ake yin tashmiti yaya ake yin addu'a man sami al-atasa ga wanda yaji an yi atishawa me zai faɗa ya zai yi addu'a tunda ba a bar shi yayin addu'ar yadda ya ga dama ba sai da aka karantar da shi abin da zai faɗa قال حدثنا مالك bin إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز bin أبي سلمة قال أخبرنا عبد الله بن دينار قال عن أبي صالح قال عن أبي هريرة قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال yace Abu Huraira hafizul umma ya karbo daga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idza atata ahadukum falyaqul alhamdulillah idan ɗaya daga cikin su ya atishawa to ya ce alhamdulillah ya gode wa Allah da ya bashi ikon atishawan nan ya fitar da cuta daga jikinsa ya gode wa Allah kamar yadda idan mutum ya shiga bayan gida ya biya bukatunsa ya fito sai ya ce alhamdulillah yana ba Allah godiya alladhi adhaba anhu al'ala wa afahu sai gode wa Allah to haka nan idan mutum ya atishawa ya samu sauki ya samu lafiya sai ya ce alhamdulillah yace ce idza qala alhamdulillah idan mutum yace alhamdulillah bayan atishawarsa falyakul lahu akhuhu aw sahibuhu yarhamukallah to dan uwansa ko abokin zamansa ya ce masa yarhamukallah Allah shi maka rahma wal yakul huwa to shi idan aka ce masa yarhamukallah na daga cikin hanyar da shi kuma zai taka wa addu'ar da aka yi masa shine ce yahdikumullah Allah ya shirya da ku yahdikumullah tabbatar da ku akan shirya. yahdikumullahu ya shiryar da ku zuwa ga abin da yake daidai wa yuslihu balakum ya kuma kyautata al'amarinku ya kyautata halinku ya kuma Allah Allah ya shirya da ku zuwa shiga aljanna tunda wannan addu'ar ma zaka ga Allah madaukakin sarki a cikin alqur'ani da ya amfani da shi ya yi amfani da shi ne ga shahidai walladina qutilu fi sabilillahi falan yudilla a'malahum sayahdihim wa yuslihu balahum wa'anda aka kashe su a fagen daga a jihadi sun tso takobi aka musu abin da aka musu su ne Allah madaukin sarki ya ce ya hadihimullahu wa yuslihu balahum Allah zai shiryar da su zuwa ga aljanna wa yuslihu balahum kuma ya kyautata al'amarinsu su da halin su kaga ashe kenan idan kai ma ka faɗi wannan ga wanda ya maka atishawa ka kyautata mu sannan yake haddathana asim qala haddathana ibn abi zaid qala an sa'id al-maqburi qala an abihi qala an abi hurairah qala an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna allaha yuhibbul utat lalle Allah madaukakin sarki yana shan san atishawa wa yakrahu at-tata'uba yana kuma kin hamma saboda hamma tana tilala ne kan katala da lalaci to Allah baya san haka wa idza atasa ahadukum wa hamida Allah to idan ɗaya daga ku cikin ku yayi atishawa ya gode wa Allah kana haqqan ala kulli muslimin sami'ahu ya zama wajibi akan dukkanin wani musulmi wanda ya ji shi an ya kula da ya ce yarhamukallahu Allah shi maka rahama fa amma tasa'uba amma shi hamma ji annabi sallallahu alaihi wasallam fa innama huwa min ash-shaytan to daga shaytan yake fa idan ba wai shaytan shi zai kawo shi ba amma kamar yadda muka faɗa abu ne wanda shaytan yake so abu ne wanda shaytan yake so saboda haka idan mutum ya yi shi falyaruddahu mastata'a ya mai da shi gurgurdan iyawarsa fa inna ahadakum idza tata'aba saboda ɗayan ku fa idan yayi hamma da hika minhu shaytan shaytan sai masa sai masa dariya kamar yadda zo idan yayi idan yayi hamma yace ha ya bude bakin sa shaytan sai ya kama masa dariya قال حدثنا حامد bin Umar, قال حدثنا Abu Awana, قال عن أبي جمرة قال سمعت ابن عباس يقول إذا شمت abu jamra ya ce na ji abdullahi ɗan abbasu yana cewa idan shumita idan aka masa addu'a aka ce masa yarhamukallahu to abdullahi ɗan abbas sai ce afanallahu wa iyyakum minan nar afanallahu Allah mu da kinki ya ba mu afuwa ya mana afuwa ya ba mu lafiya ya tsiratar da mu wa da kuma minan nar daga wuta yarhamukumullahu Allah shi muku rahama wannan abdullahi ɗan abbas ya kan faɗi haka kuma isnadin ya inganta zuwa ga abdullahi ɗan abbas to kaga wannan ba shine karantarwan annabi ba sallallahu alaihi wasallam karantar abun annabi sallallahu alaihi wasallam ya dan sha bamban da wannan to amma malamai suke cewa abinda da yafi shine mutum ya bi karantarwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa khairul hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam mafi alherin shari'a mafi alherin tafarki cikin komai shine abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi da haka wannan addu'ar da Abdullahi dan Abbas yake yi malamai suka ce babu laifi amma abin da yafi ne mutum ya bi sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam wanda ya zo da shi قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا يعلى قال أخبرنا أبو abu وهو يزيد بن كيسان قال عن أبي حازم قال عن sallallahu alaihi wasallam mun kasance muna zaune tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa asata rajul sai wani mutum yayi atishawa fa hamidallaha sai ya gode wa Allah fa qala lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce masa yarhamukallahu Allah shi maka rahama kaga wannan ya rabo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mutum yarhamukallahu wannan ya samu rubutu ثم عاد آخر شيكم الأين سيشي ماي أتشاوى فلم يقل له شيئا شي سيبي تشي كومي با سيبي النبي صلى الله عليه وسلم بيشي مصر كومي با فقال يا رسول الله سيشي يا من الله ورد على الآخر شي دين كامينا مصر كامي كا كا كا كا ولم تقل لي شيئا نقول لك شي ملي كومي با قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه حمد الله shi ya gode wa Allah wa sakatta kai kuma kai shuru imanai shuru aljaza'u min jinsil amal gwargwadon irin aikin ka gwargwadon abin da za zaka samu na saboda haka wannan shine sunnar annabi Wanda ya wasallam wanda ya yi shuru a masa shuru wanda ya atishawa yace alhamdulillah a masa yarhamukallah wannan shi ne sunan. wala babu ma babu idan lam yahmadillah lam yashammak sai ma bukari ya fito da shi karara yace wannan babin zai karanta da mu idza lam yahmadillah idan mutum ya atshawa bai hamdala ba la yusammat ba ya masa tashmiti a ce masa yarhamukallah wala haddathana adam idan ko kace masa yarhamukallah ka sa'a wa sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam wala haddathana adam wala haddathana shu'ba wala haddath kada kace aito addu'a ne me yasa ba za a yi masa addu'a ba wanda ya fi ka tausayi wanda aka aiko shi ya zama rahama lil alamin shi ce ba za a yi masa ba saboda ka la su khalif rasulullah sallallahu kada ka ta'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kada mutum ya fada cikin fitina fal yahdharil ladina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adhabun alim قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا سليمان سليمان التيمي قال سمعت أنس يقول yace naji Anas hadimin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa atasa rajulani inda annabi sallallahu alaihi wasallam wasu mutane ne guda biyu suka yi atishawa gurin annabi sallallahu alaihi wasallam fa shammata ahaduhuma annabi sai ya wadaya daga cikin sa addu'a wa lam yushammit al-akhar sai bai yi ma dayan addu'a ba fa qala shammata hadha wa lam tushammitni sai ce ya rasulullahi kai mu wannan addu'a ni ba baka mini addu'a ba qala inna hadha hamidallah yace wannan shi yayi gode wa Allah ya yaba wa Allah da ya bashi daman soke wancan abu walam tahmadu kai kuma ka gode masa ba ثم لقيت حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا ربيعي بن إبراهيم إمام البخاري هو أخو ابن أولية وتشين هو إسماعيل بن إبراهيم ابن أولية قال حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق قال عن سعيد بن أبي سعيد المقبري كان قال عن أبي هريرة قال يتي أبو هريرة ياتي جلس رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم متعنين قدابي سكدون قرم النبي صلى الله عليه وسلم ahaduhuma ashrafu min al-akhar ɗaya daga cikin su yafi daraja da mukami kan ɗayan ɗaya mutum ne wanda ke da daraja da mukami cikin jama'a kila mai unguwa ne kila dagaci ne kila dai wani yana da mukamin ko amma ya fi ɗayan ɗayan talaka ne ɗayan kuma babba ne fa'abasa sharifu shi mai girma sai ya afishawa min huma cikin su biyun falam ya ahmadillah sai bai gode wa Allah ba bai ce alhamdulillah ba shan mutu annabi sallallahu alaihi wasallam bai masa addu'a ba wa atasa al-akhar dan sai atshawa hamidallah ya gode wa Allah fashammatahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam annabi sai ya masa addu'a sai masa yarhamukallah fa qala ash-sharif shi mai girman nan sai ya ce atastu indaka falam mutu ni ma fa nayi atsha wannan a gurinka baka mini baka mini addu'a ba wa atasa hada amma shi wannan wato talaka kenan fa Ya yi atishawa shi kuma sai fashammatta sai ka mata addu'a annabi sallallahu alaihi wasallam sai masa bayani al'amarin ba na girma bane ba na kasancewarsa talaka bane sai ce inna hadha zakara Allah fa zakartu shi wannan ya ambaci Allah sai na ambace shi wa anta nasita Allah fa nasituka kai kuma ka manta da Allah sai na manta da kai baka ambace Allah ba ni ma sai ba ambaci ba je ka bar kyale ka to wannan shine illan babu batun girman sa bane ko rashin girman sa qala babu kayfa yabda'u al-asif yace babi da zai bayani akan yaya wanda ya atshawa zai fara me ya kamata ya ce alhamdulillah zai ce ne ko me da me zai fara qala haddathana isma'il qala an malik قال عن نافع قال عن عبد الله بن عمر قال إنه كان إذا عطس فقيل له يرحمك يرحمنا الله وإياكم ويغفر الله ويغفر لنا ولكم yace Abdullahi dan Umar ya kasance idza atasa idan ya atishawa faqila lahu yarhamukallah aka ce masa Allah wato kina idan ya shawa yace alhamdulillah aka ce masa yarhamukallah faqala sai yace yarhamunallah wa iyyakum Allah ya mana rahama da mu da ku wa yaghfir lana wa lakum ya gafarta mana da mu da ku Abdullahi dan Umar yake jira kaga wannan kamar yadda Abdullahi ibn Abbas muka ce wancan zancen na Abdullahi ibn Abbas mawqufi ne ba annabi sallallahu alaihi wasallam karantar da shi ba to wannan shi ma mawqufi ne akan Abdullahi dan Umar cewa annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yakan ce yarhamunallahu wa iyyakum wa yaghfiru lana wa lakum shi Abdullahi dan Umar yake kare wannan to malamai sun kace shi Abdullahi dan Umar sananne ne baya yadda wani ya kara wani abu cikin lafazi na addu'a saboda kamar yadda nafi ya karbo ya ce wata rana wani ya zo gurin abdullahi dan umar sai ya yi atishawa da ya atishawa sai ya ce alhamdulillah wasalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam abdullahi dan umar sai ya ce masa wa ana aqulu alhamdulillah wasalamu ala rasulillah lakin laysa hakada allamana rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni ma ina cewa wa salamu ala rasulillah ni ma na yadda godiya ta tabbata ga Allah aminci ya tabbata ga manzo sallallahu alaihi wasallam yace ni ma na yadda amma dai ba haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta da mu ba saboda kada ma wani yace to ya za a yi Abdullahi dan Umar ya kore assalamu ala rasulillah sai ce ni ma na yadda assalamu ala rasulillah aminci ya tabbata ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai a irin wannan matsayin ba wannan shine abin da annabi ya karantar da mu ba yace abin da annabi ya karantar da mu shine mu ce alhamdulillahi ala kulli hal yace shine abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu da ga shi yasa ake cewa duk abin da ya shafi abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama barin sa ake yi yadda annabi ya zo da shi kuma idan wani ya zo ya kirkira wani abu ya canza ko ya ƙara wani abu ya ciki ko ya kira wani abu aka masa inkari ba ana inkarin asalin abun ba ne. yanayin yadda ya shi shi ake inkari shi za Abdullahi Umar ya ce masa wa ana qulu alhamdulillahi wa salamu ala rasulillah ni ma ina fadin haka amma ba haka ne annabi ya karanta da ba sai dai zamu zo mu gani nan gaba wa yaghfiru lana wa lakum malamai suna cewa idan aka dubi riwayoyin da suka zo ya tabbata kenan daga annabi sallallahu alaihi wasallam majmu'i sun قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان قال عن عطاء قال عن أبي عبد الرحمن قال عن عبد الله قال wannan asau din shi ma asawa bin sa'ib ne wanda muka ce ya ikhtilafi amma riwayar sufyan al-thawri daga gare shi gabanin ikhtilafin qala idza atasa ahadukum abdullahi dan mas'ud yace idan ɗaya daga cikin ku yayi atishawa falyaqul alhamdulillahi rabbil alamin to yace alhamdulillahi rabbil alamin kaga sai hada da mi rabbil alamin وليقل ya ruddu. shi kuma wanda yake zai maida masa ya ansa masa ya ce yarhamukallahu wal yaqul huwa shi kuma sai ya ce yaghfirullahu li wa Allah ya mini gafara da ni da ku kaga wannan shi ma mawqufi ne ba marfu'i ne. amma kamar da Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani ya faɗa idan aka tattaro hanyoyin wannan ziyadar za mu ga kamar ya tabbata dan alhamdulillah ala kulli hal wanda ya zo daga Abdullahi dan Umar da yaghfirullahu li wa lakum ko yaghfirullahu lana wa lakum ita wannan zamu iya gani kaman da majmu'at turuq zai iya tabbatuwa zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam saboda an samu sahabbai da yawa da suke karbo shi قال حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا عكرمة قال حدثنا إياس بن سلمة قال عن أبيه قال عطس رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم وقال يرحمك الله yace wani mutum yayi atishawa gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam sai yace yarhamukallahu لا شيء مكرامة ثم عطف أخرى فقال صلى الله عليه وسلم هذا ملكوب دي قال وني اتشاوى سيما الله صلى الله عليه وسلم وني ينا مرشيك فجي دامه ونبا وقال ينا تميمي تاوى ينا تميمي تاوى شيك نتعلم بي شيمك وانا تو مراني فلا شيك وانا شيمك يرحمك الله با وما يدري زون انقبا إمام البخاري دي تبويد يا كنسا قال باب من قال يرحمك الله إن كنت حبيت الله وقال مزنك جيش يا اتشاوى تن baka ji ya ce alhamdulillah ba to shine Imam Bukhari ya kulla wannan babi yace babin wanda yace yarhamukallah yace ma wanda ya akshawa Allah shi maka rahama in kunta hamidallah in dai ka kasance ka gode wa Allah yace haddathana Arim قال حدثنا عمار بن زادان قال حدثني مقبول الأزدي قال كنت إلى جنب ابن عمر yace na kasance ina kusa da Abdullahi dan Umar fa atasa rajulun min nahiyatil masjid sai wani mutum can gefen masallaci sai ya atishawa fa qala Ibn umar abdullahi dan umar sai ya ce masa yarhamukallahu in kunta hamidallah to ni na ce maka yarhamukallah amma fa idan ka kasance ka gode wa Allah amma isnadin hadisin yana da rauni umar bin zadan malaman hadisin ce aiki ne a gurin su to hadisin bai tabbata ba da wannan qala babu la yaqul la yaqul ab idan mutum ya atishawa to bayan atishawan sa kada ya ce ab ko ya shigo da wani zance tsakanin atishawan sa da godewa Allah kamar wani idan ya atishawa sai kaje ce kai na yake alhamdulillah to shigar da wani zance tsakanin atishawa da hamdalan nan ba a so to wani sai ya ce ab wani sai ya ce ashab wani ya ce akwai dai kalmomin da mutane suke faɗi saboda sun ji daɗin abinda aisha wannan suka ji sun yi wani sun furta wani zance to shi ne yake cewa la ya kun abd kada mutum ya faɗi wannan magana kawai haddana muhammadu bin salam kawai akbar na makalar kawai akbar na bin jurais kawai akbar ni ibn abi naje kawai mujahid kawai inda hu sami ahu ya kun ya ce ya ji mujahid abdullahi ibn abi naje ya ya kaɗo daga mujahid mujahid ya ce ya ji عطس ابن li abdullah ibn umar imma abubakar wa imma umar yace wani daga cikin ƴaƴan abdullah ibn umar yayi atishawa yace ko dai abubakar ko dai umar cikin ƴaƴan abdullah ibn umar yayi atishawa fa qala ab sai yace ab bayan yayi atishawa وقال ابن عمر عبد الله بن عمر سيتي وما آب ليه كما آب inna ab ismun ismu shaytanin min ash-shayatin shi ab inna fa sunan wani shaytani ne daga cikin shaytanu ja'alaha bainal abasati wal hamdi wanda shaytan ya sanya sunansa tsakanin atishawa da hamdala wato saboda a rinka ambatansa idan kai idan kai atishawa sosai ambaci sunansa kafin a a gode wa Allah subhanahu wa wannan na nuna kenan kar a shigar da komai tsakanin atishawa da gode wa Allah lokaci yi to ai kusan mun kusa kaiwa ƙarshe ko inda za mu samu minti biyar za mu iya gamawa insha Allah ina ji na'am qala babu idza atasa miraran idan mutum ya adishawa to da dama yana ta maimaita adshawan nan adshawan na ta zuwa mata قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا إكرمة بن عمار قال حدثني إياس بن سلمة قال حدثني أبي قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم yace abu iyaz bin abi salama yace mahaifinsa ya giya masa cewa ya kasance tare da annabi sallallahu alaihi wasallam fa atata rajulun sai wani mutum ya atishawa fa qala yarhamukallah sai annabi yace masa yarhamukallah ثم عطس أخرى أن يزاك ورئة شابا فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا مزكوم وأن مرتي تكتمت قال حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان قال عن ابن عجلان قال عن المقبري قال عن أبي هريرة قال أبو هريرة shammitku wahidatan wa ni wa talata. Abu Huraira yake idan mutum ya atishawa ta farko ka masa addu'a ta biyu ka masa addu'a ta uku ka masa addu'a fa ma kana ba'da hadha fa huwa zukam duk abin da yake ga na ukun nan to ya zama mura wala babu ila asasal yahudi yace idan ba yahude kuma ya atishawa ba yahude ba na sare, ko wani wanda ba musulmi ba idan ya atishawa me za a ce masa قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان قال عن حكيم بن الديلم قال عن ابن بريدة قال عن أبي موسى قال كان اليهود يتعاطسون عند النبي صلى الله عليه وسلم yace abu musa yace yahudawa sun kasance yata'atasuna inda annabi sallallahu alaihi wasallam sukan zo su nuna kamar sun yi atishawa su kirkiro atishawa gurin annabi sallallahu alaihi wasallam raja'a an yaqula lahum yarhamukallahu fatan annabi sallallahu alaihi wasallam zai ce musu yarhamukumullah fa kana yaqulu annabi sallallahu alaihi wasallam sai yake ce musu yahdikumullah Allah ya shiryar da ku wa yuslihu balakum ya gyara lamarin shikenan saboda haka idan wanda ba musulmi ne an shawa ka abin da yake ce masa sai a ce masa yahdi Allah wa yuslihu balak qala haddathana abu hafs kaga wannan shi baya da ba shi da alaka da yayi hamdala ko bai hamdala ba idan ya hadi shawa ka ce masa ya ji kallahu yusiru ba Allah ya shiryar da shi in ya Allah ya shi kaga ya musulmi sai ya fara gode wa Allah idan ya hadi shawa qala abu hafs min ali qala haddathana yahya qala haddathana sufyan qala haddathani hakim bin daylam qala haddathani abu burda qala an abihi mithlahu qala bana garmi qala babu da ke bayani akan namiji yayi wa mace addu'a idan tayi atishawa قال حدثنا فروة وأحمد بن إشكاب قال حدثنا القاسم بن مالك المزني قال عن عاصم بن كليب قال عن أبي بردة قال أبو بردة دخلت على أبي موسى ناجي أبو موسى ما هي كنا وهو في بيت ابنته أم الفضل بن الأباس تنا تاردا تنا جدا يتدخلت على أبي موسى وهو في بيت ابنته أبو موسى هنا تاردا ينا جدا يسا أم الفضل بن الأباس fa asastu falam yushammitni sai na nayi atishawa sai bai mini addu'a ba wa aka fa mata, ita kuma sai ta sai ta atishawa Abu Musa sai ya mata addu'a fa akbartu ummi yaro yace sai na koma gida sai na ga mahaifiyata cewa kin ji Abu Musa na fa yi atishawa a gurin su bai mini addu'a ba amma wacce da tai sai ya mata addu'a saboda iyasta ce falamma an ataha waqa'at bihi abu musa na zuwa gida mahaifiyarsa ko sai ta afka mata. wato ɗanka ɗana zai yi adishawa ba za ka masa addu'a ba wata kuma da ya adishawa ka mata addu'a wa qalat asata ibni ce ɗana ya yayi adishawa fa lam tusalli ba ka masa addu'a ba wa asata amma ita wancan yake arkace ta yi adishawa fa shammataha sai ka mata addu'a wa qala laha abu musa sai yake masa inni samitu nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul kaji sabai ko hujjar ra'a bada ni na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa idza afasa ahadukum fa hamidallaha fa shammitu idan dai daga cikin ku ya atishawa ya gode wa Allah to kuma sa addu'a wa in lam yahmadillaha fala tushammitu in ko bai gode wa Allah ba kada ku masa addu'a wa inna ibnaki shi kuma danki aqasa falam yahmadillah yayi atishawa ne mai gode ma Allah ba fallam ushammij shi ya ban masa ban masa addu'a ba wa atata ita kuma tayi atishawan nan fa amilatillah ta gode wa Allah fashan matuha na kuma masa addu'a na masa addu'a ba. qalat ita ma da yake sahabiya ce ta gari sai ta ce a hanta. Ta kyauta tunda har ka bi sunnan manzo a ciki na an gaba su kai ma wata rana in kai atishawan ku gode wa Allah sai mu tsaya ne insha Allah wannan babu ta tasa'ub da fatan wannan zai zama to darasi gare mu gaba ki ba mu iko aiki da shi sallallahu alaihi wa sallam baraka ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum salam ina ji za mu takaita tambayoyin saboda lokaci ko eh akwai akwai irin waɗannan Eh, riwayoyin kamar da ibn al-muflih ya kawo a cikin al'adabu shar'iyya yace idan yaro yayi atishawa wanda yaron nan baya iya magana me za a yi masa sai a ce yace sai a ce masa buri kafika a ce masa barakallahu fi ba za a yi masa alhamdulillah ba yarhamka sai a ce masa barakallahu fi ya go a wasu riwayoyi wanda ba su inganta ba shi yasa ba a cewa sunna ce amma malamai dai suna cewa a haka Allahu akbar alaikum salam da waye eh shi ne abinda imam bukari yake son ya fada cewa ko da mace ce sai atishawa namiji zai iya ce mata yarhamukillah ko ban gane tambayan ba fitina eh to ai duk abin da aka shigo da fitina cikin ku bari sa ake ko sallama ko da sallama ne da zarar an shigo da fitina cikin to sai a ce to ba dole bane tsakanin namiji da mace wanda babu alaka tsakanin su duk abin da zai kawo fitina da zai iya jawo fitina to ba a yi ana taushewa ne amma idan ya zama to an amintu daga fitintunan to babu laifi idan ta yi atishawa ta ce alhamdulillah ce yarhamdulillah ce ya hadikum Allah wa yusuf ba babu laifi alaikum da? Eh, sai a ce masa kace alhamdulillah wannan yana daga cikin karantarwa eh, amma ba za a ce alhamdulillah ba wato a madadin sa kenan hasa ko masu yaro karimi na kari ke zai arja ga mahaifiyarsa ta alhamdulillah to ba ita za ta tunda ba ke kai abishawa ba ba za ki yi hamdala ba ba a ma wani hamdala akan atishawan da ya yi abinda malamai suka ce iyaka ka ce ba fika wannan ma ba ya zo ne a cikin sunna ba kasantuwar cewa to akan yi addu'a shine suke ganin za a iya yi Allahu Thank you. ai iyakan abin da zai samu kenan sai dai baka faɗa wancan karatu idan mutum ya ya shawa bai gode wa Allah ba shi ya asara wannan ba karaman asara ba Na'am? Eh. eh wai azumi wai a ba dole bane ya ci eh cin ba dole bane amma an ka gayyatan dole ne idan ya je in ya gara ma ya ci in ga dabara kuma ya ce to na zo amma azumi nake yi Allah ya tanya albarka shi kenan ba dole bane sai ya ci <laughs> shi abin da yake lura mutum ya kai azumin sa kusan la'asar sai a je shi wurin cin abinci sai ba sai ya karya azumin ba zai iya kai azumin sa in kuma da gaske ne an gayyace shi a ga yana azumi to a bashi take ko <laughs> eh da aka ce masa mai da ya hamdala ba hayyar hamdalan to ana iya ce maka ya hamdala wannan yana daga cikin ta'alimi mutumin da ya yi addishawa bai hamdala ba a ce masa malam kai hamdala ba in yi hamdulillah sai a ce masa ya hamdala ayi tambaya ta karshe Eh to ai nafsin hadisin kenan duk wanda ya ji duk wanda haqqun alaman sami'ahu ya zama haƙƙi akan duk wanda ya ji shi da ya ce alhamdulillah an yi shammitahu da ya masa addu'a da haka da wani zai tashawa yanzu akwai wanda in zai yi hamdala da ƙarfi zai yi shi alhamdulillah to shi kenan ya dora mana nauyin ce masa ya rahama kallon hmm? to kuma ai yarhamukallahu da zamu faɗa musu ka duba adadin waɗanda suke cikin masallaci da za su ce musu yarhamukallah kaga ai ka samu wannan yawa ba laifi ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وتغفر لنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم يا ارحم الراحمين يا رحمة الضعفاء والفقراء والغرباء والمساكين انزل رحمتك علينا وعلى والدينا وعلى سائر المسلمين والموحدين في كل مكان وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمه الله sati mai zuwa sati mai zuwa zai iya zama ramadani ne kila zai iya yiwa ran monday ko? Eh? Eh, tunda ba a fara azumi ba da tarabihi za mu iya zuwa insha in kuma kafin muka gama karatu aka ga an ga wata kenan sai mu yi tarabihi malamin mafi fitinan na mutum